siete Mun samu kayan gudanar da zaben duka kayan da ya kamata. Mun horar da jami'an zaɓe, mun shirya kayan zaben kuma mun aike da tawaga wacce ta yi rangadi a cikin ƙasa domin rarraba katocin zaɓe a cikin birnin mai. Ni da kaina ne na dubi da ake rarraba katocin zaben kuma mun yi rangadi a cikin waɗansu unguwanni domin rarraba katocin. Yanzu muna bisa hanyar ƙarasa girka cibiyoyin zaɓe. Mun samu wakilan jam'iyyun siyasa kuma rumfunan zaɓe talatin ne muka girka a nan yamai muna da rumfa 21 tilaberi rumfa ɗaya ayeru ɗaya dosa ɗaya maraɗi ɗaya zandar ɗaya kwanni ɗaya abala ɗaya mangaize muna da rumfa ɗaya tazilit muna da rumfa ɗaya tabarbare muna da rumfa ɗaya sai kuma intikar muna da rumfa ɗaya sai dai waɗansu yankuna suna fama da rashin tsaro ko waɗanne matakai kuka ɗauka domin gudanar da zaben a cikin tsanaki to kamar yadda aka saba zaben yana gudana ne tare da amincewa da ma taimakon gwamnatin jamhuriyar Nijar ba su taɓa kasawa ba sannan akwai ƙungiyoyi kamar 'yan gudu gudun hijira da duka da duka al'umma domin cewa an yi abin a cikin tsaro. Matsalar da muka samu shine kawai katocin zaɓe a karon farko ne kaɗai aka kawo su. To da yake wannan zaɓen ya zo da gyaran fuska mun ajiye jama'ai goma sha biyar da suke duba katocin su rarrabawa jama'a. Yanzu kashi arba'in cikin ɗari na masu zaɓe sun karɓi katocinsu. Kenan ana iya cewa akwai sauran rina a kaba. Mun ɗauki duka matakan da su suka dace na kai kayan zaɓe da wuri domin soma zaɓen karfe takwas na safiya a rufe karfe shida na yamma.